duk wanda ya wayi gari yana da zaman lafiya a gidansa a garinsu a yankinsu to yana cikin arziki ba za ka gane zaman lafiya arziki ba ne sai ka kalli halin da ake ciki a sudan wallahi wani ɗalibi da ya zo kwanan nan yana bamu labarin inda ya tsinci kansa a sudan sai kai masa kuka ice gidaje ne ga sunan a buɗe barjik da an gudu makarantu ga sunan a buɗe da an gudu motoci ga sunan a ajiye ba mai hawa wurin cin abinci ga shi nan ba mai cin abincin ya ce da ya taho daga wani gari sai ga ana sauke maza ana cewa mata ne kawai za su shiga yankin maza su koma yace shi sai ya sauka so ne ce masa ah, kai ya ana cewa maza su koma ka sauka sai ya ce ai ni ne limamin wancan masallacin suka ce to bi ta lungu in ba haka ba za a harbe ka yace da ya zo duk gidajen unguwa abu da suke ba kowa an gudu an wawashe gidajen yace malam nan na ƙara sanin cewa duk mutumin da Allah ya masa arzikin zaman lafiya kada ya lalata shi ka tafi Libya malam ka ga musifar da suka fada na rashin zaman lafiya sai da ta kaifa ana sai da mutum ni ma shaida ne an sai da mutum a libya domin akwai wani dan uwanmu da ya tafi neman kuɗi can libyan aka sai da shi ni na biya kuɗin aka muna ciniki a taya a ƙara a taya a ƙara har muka biya kuɗi aka dawo da shi wanda ya je siriya ya ga halin da siriya ta fada manyan makarantu da manyan jami'o'i da manyan gine-gine duk an zubar da su wanda ya je iraki ya ga profesa ya kasa littattafansa a gefen titi ya ciro kwanan rufin gidansa da esin gidansa yana sayo a gefen titi don ya ci abinci ya san babu musifar da ta kai a ce ba ku da zaman lafiya shi sa annabi ya ce man asba aminan fi sirbi da aka kabi wasa da zaman lafiya sai ce mu'afan fi jasadi sannan kawai gari lafiyar kalau baka da bukatar zuwa asibiti domin kai kiwon lafiyar ta kama babban al'amari ne sannan ya ce walahu ƙutu yaumihi to anan matsalar take kutu yau me kake bukata domin ka rayu kullum